Da biyu, a garin Tafawa Balewa wanda a yanzu karamar hukuma ce a cikin jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya. Shi dai da ne ga Malam Yakubu Ɗantala wanda yake basarake ne a gundumar Tafawa Balewa a cikin masarautar Bauchi. Sunan mahaifiyarsa Fatima Inna wadda take bafulatana ce a kabilar Bauchi. Cikakken sunansa shine Abubakar Tafawa Balewa baya ga kasancewarsa jajirtaccen mutum, kazalika ya kasance mutum ne mai da'a da kuma asali kasancewar mahaifinsa ma'aikaci ne ga hakimin garin ya fara da karatun allo kamar yadda yake al'adance a ƙasar hausa makarantar lardin bauchi wato bauchi provincial school a shekara ta 1928 ne zuwa shekara ta alif 1933 ya fara halartar kwalejin horas da malamai ta katsina wato katsina college sai a shekarar 1945 ne zuwa shekara ta 1946 ya halarci jami'ar london makarantar horas da malamai wato university of london institute of education inda ya samu takardar shaidar koyarwa a fannin tarihi wato teachers certificate in history guguwar sauyin da ta kada a shekarun 40 wato guguwar sauyin da ta kada a shekarun arba'ina wato ita ta wajabta wa abubakar ta fawa balewa barin aikinsa na karantarwa domin tsuduma cikin harkokin siyasa wanda kuma ya bayar da gagarumar gudunmawa tun daga kafuwar karamar kungiyar ci gaban mutanen bauchi har zuwa kan kujera lamba ɗaya a wannan ƙasa ga kaɗan daga cikin muhimman gudunmawarsa a ƙungiyoyin siyasa ya kafa ƙungiyarsa ta farko wato arewa wadda ta kunshi zallan in arewa muhammadu da aliyu shekarar ta da uku sun bayyana cewa malam abubakar ta balewa tare da haɗin gwiwar malam aminu kano da kuma malam sa'adu zungur sun kafa wata ƙungiya mai suna ƙungiyar ci gaban garin bauchi wato bauchi generals improvement union wanda aka fi sani a turance bgiu sun bayyanar da ƙungiyar a matsayin ƙungiyar farko da aka fara kafawa a duk faɗin arewa sai dai daga baya ƙungiyar ta gamu da fushin sarkin bauchi na lokacin inda ya murde mata wuya ba ta yi nisan kwana ba a shekarar 1943 ne ya kafa ƙungiyar ci gaban bauchi wato bauchi discussion cycle a shekarar 1948 ne ya bayar da gudunmawa wajen kafa ƙungiyar malaman makaranta 'yan arewa wato northern teachers association ƙungiya ce da malam aminu kano ya kafa tare da haɗin gwiwan alhaji abubakar ta fawa balewa wannan ƙungiya ita ce ta kafa tubalin dukkanin wata wayewar siyasa arewacin najeriya tare da kuma haɗa manya da ƙananan 'yan bokon arewa a waje guda sakamakon babban taronta na farko da ta gudanar a zaria wanda ya samu halartar dukkanin lardunan arewa bisa wakilci a lokacin yakin duniya na biyu ya nuna sha'awarsa ta shiga harkokin siyasa inda ya kafa zauren tattaunawa na Bauchi Discussion Cycle sannan daga bisani ya shiga siyasar malamai inda aka zaɓe shi mataimakin shugaban ƙungiyar malaman arewa a shekarar ta 1949 ne ya kafa ƙungiyar jam'iyyar mutanen arewa wato jma muhimman manufofin kafa ƙungiyar mutanen arewa jma su ne yaƙi da jahilci zalunci da kuma lalaci ita kuma jma taron ƙungiyar malam ami wato taron ƙungiyar malaman makaranta 'yan arewa ne da aka gudanar a zaria ya haifar da kafuwarta sakamakon buƙatar da wasu banyan arewa na lokacin suka nuna na muhimmancin haɗe dukkanin ƙananan ƙungiyoyin arewa waje guda ƙungiya ce ta walwala ba ta siyasa ba asalin sunanta na turanci shine northern people congress wato npc sunan da turawa suka haramta yin amfani da shi domin gudun samun kungiyar da za ta kai a yi musu bore sannan kuma suka samar da dokar go 40 wato b dokar da ta haramta dukkanin wani ma'aikacin gwamnati shiga ƙungiyar siyasa sai dai daga baya turawan suka ga uwar bari suka riƙe wato suka rikitar da ƙungiyar ta koma jam'iyyar npc wato suka rikitar da ƙungiyar ta koma jam'iyyar npc a shekarar biyu ne ya ya zama ministan ayyuka na najeriya ministan sufuri a shekarar 1954 sannan ya zamo jagoran jam'iyyar npc a majalisar wakilai ta ƙasa